بركاته وتعالت أفواجا وحذر ممن سعى بالفتن بين المسلمين وداجا وصلوات الله على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحابته البالغين من التلاحم أسباجا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما طيبا ما لهج ضارع بالدعاء الهاجا لك الحمد اللهم حمدا مخلدا على نعم لم تحظ عدا فتنفدى ونسألك التوفيق للشكر إنه يكون لنعماء الإله مقيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس أسماء وجل أوصافا شهادة تحقق بها شهادة تحقق بها تآززا واختلافا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من ألف الأشداد إلافا صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله الموطئين أكنافا وصحابته الأولى كانوا في التلاحم أحلافا وعن التنازع كتابا والتابعين ومن تبعهم بإحسان من المقتفين أخلافا وسلم يا رب تسليما عديدا مديدا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أنفض ما يوصى به دواما لمن قام اجتماعا والتئاما ورفع للحق اتصاما به والتزاما وقصدا للوحدة الإسلامية واعتزاما تقوى الله دواما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في أيها المسلمون حينما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نتطلب زيادة الإيمان ومزيد التعظيم والتمجيد وقدره حق قدره وازدياد محبته وكل ذلك مطلوب شرعا والثمرة في ذلك طاعته واتباعه وتعظيم أمره ونهيه واقتباء سنته والثبات على شهادته أما شخصيته فقد وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان صلى الله عليه وآله وسلم أبيض مشربا لحمرة ألعن العينين أهدب الأشرار إذا مشى تقلع كأنما يمشي في الصبر وإذا التفت التفت جميعا بين كتفيه خاتم النبوة أدول الناس كفا أجرأ الناس قدرا وأصدق الناس لهجة وأوفاهم همة وألينهم عليك ما رآه بليهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعفة لم أرى قبله ولا بعده مثله إن الذي نتحدث عنه اليوم بشر رسول كريم هو أفضل الخلق عند الله إنه سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع إنه الذي إنه الذي الذي سكت الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى شريعته فقال إن هو إلا وحي يوحى الله مثلي آمنوا بالله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله من يطيع الرسول فقد أطاع الله أعلم الله خلقه من صلاته عليه وأمرهم بالابتلاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جعل الله حياته أمانا لأهل الأرض وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إنه الرجل الذي أحيا الله به أمة هي خير الأمم وأكرمه على الله إنه الرجل الأمين حق الأمين لقبتموه أمين القوم في سفر وما الأمين على قوم بمتهم إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فدر ابن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه الكريم ابن الكرماء كانت الدنيا كلها ظلاما حتى ظهر هذا الرجل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وكانت كلها ظلما وجهلا وشركا حتى أظهر الله على يديه العدل والعلم والإيمان فكيف لا نحب هذا النبي الكريم وكيف لا نقوم بتوقيره واحترامه والله عز وجل يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم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 shi ne wanda zuciyarsa ba ta karya ba inda alƙur'ani shi wanda Allah ya rantsuwa da rayuwarsa domin albarka da ke tattare da wannan rayuwa shi wanda Allah ya tsarkake halayensa da ɗabi'unsa yadda mana gabaki ɗayansa a kyakkyawar wato mai kyakkyawar halaye tana bisa halaye manya ubangiji madaukakin sarki ya tausasa magana ga manzonsa حرق لك إني ما سكارة لذلك بس عفى الله عنك لما اذنت له أنا يرم إليك أما يسا إن رم وليك بشركي يسا قيادي يمسو حرق إني على جمع أكاي حاول الله بدك يسا إني ما سألك وليك ويأتي يتي أبيدي زي باك بيوة زي باك توكا زي مكتر في حرقك wasa har sai ka kanku ka ce maka bukatar kai ubangiji ya ce masa yana da lada mai yawa wanda ba a yi masa goshin kansa da yi masa kariya daga jama'a da yi masa kariya daga shirin sannan bawan Allah shi ne wanda Allah ya kwama sunansa da sunansa a wajen imanin amilu billahi wa rasuli a wajen kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna a wajen biyayya wa ati'u Allah wa rasula kai ta'a sama مما ليس كذا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا sai da Allah ya fara masa talaki shi kai mala'iku su ne masa talaki sai dai su tubu bayan yin ne musu gaba da yawan manzo Allah salati wannan shi ne amintaccen mutum wanda tun a kurciya bai taɓa yaudara ba bai taɓa ha'inci ba ba a taɓa kama shi da cikin amana ba kuma baya shi ne wanda Allah ya rayar da al'umma da shi duniya tana cikin duhu duniya tana cikin jahilci duniya tana tattare da zalunci sai Allah ya bayyana da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana da haske ya samu gaskiya ya shirya da adalci ya mai da mutu tare zuwa ga bautar ubangiji makarici wannan bawan Allah da muke magana a kansa yau shi da Muhammad bin Abdullah dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf القصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن سدر بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن أدنان سيكا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya za a yi zan mutu wannan manzo ya za a yi zan ban mutunta shi ba shi ne mutumin da ya fi kowa ababe guda goma shi ya fi kowa karanci ya fi kowa kyauta ya fi kowa baiwa shi ne fi kowa hankali shi fi kowa faɗin gaskiya ya fi kowa daɗin zama ya fi kowa cika alkawari ya fi kowa haƙuri ya fi kowa kunya ya fi kowa jarumta ya fi kowa sada zumunta ya fi kowa nisan da sharri ya fi kowa kusan da alkhairi ya za a yi za mu fi wannan wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ubangiji ya daraja ta shi ya daraja ta wa alƙur'ani kuma ya yi masa zaɓi na abokan zama waɗanda sun sai girmansa sahabbai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi kowa sanin girman wannan manzo mai albarka sun fi kowa ba shi matsayin da Allah ya ba shi su ne waɗanda suka fi tsorsa a kan kawunansu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya faɗa lokacin da ya fice sun manzo Allah yace wallahi mun fi son manzo Allah fiye da ubanninmu mun fi son sa fiye da iyayenmu sai mun fi son sa fiye da ƴaƴanmu yake mun fi son sa fiye da son da mai jin kishirwa a lokacin zafi yake ma ruwan sanyi Aliyu na bi talib sai ka tsaya ba ya faɗi gaskiya ko ya faɗi wani so da kauna ya wuce mutumin da an ta kuka sun kewaye gidan manzon Allah ya zo ya kwanta a kankarinsa da manzon Allah ya fi kwatanta wannan da mutumin da ya sadaukar da kansa ya masa rakiya a lokacin da ko ina da ko ina an jefa masu nema domin su tafi a wancan lokaci abubakar siddiq ya ana tafiya sai ya koma gaban manzon Allah ana tafiya ya dawo bayan manzon Allah in tafiya shi tafiya dawo da baka manzon Allah manzon ta bakar ma ka tsaya wuri guda take ya rasulullah muna cikin tafiya sai in ji kamar za a kawo ayi ta gaban ka sai maza in sha gaban ka domin abin ya sami da kare kare ka haka nake duk lokacin da gaske na motsi to da abin da hankali na bai kwanta saboda tsabar mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ganin girman sa amru bin hafiz wallahi da yau ba mu ke sai da manzon Allah ko an san biye mun ke san cewa shi kawai mutum ne bai kwarjini da aiba kuma duk wanda ya ganki zai fi kwarjininsa duk wanda ya gauna da shi zai kaunace shi saboda halinsa amma in an ce mu kwatanta fuskar manzon Allah ba za mu iya ba saboda ba mu iya sai da mu da kallon sahabbai sun faɗa wa manzo Allah bace da duk ya ce la ta'shiru alayya ibadallah ba ta ga ibada manzo Allah da ya ce saboda ko ya kusan da ya ce bai shiga ba sunan ba wanda suka dace bane sahabban da ba su yaki ba da yaki ya kama mun tsara da ta kuma da shawara alladhi yake ce masa ya rasulullah هذه أموالنا بين يديك وهذه نفوسنا بين يديك بنا البحر لقضناه معك ما تخلف منا احد انا لصبر في الحرب صدق منا شقاء فامض بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له الله دمو سكت دقيقة كاية للنوية موني كي موني كاية قم انزو الله قيل ويحيد لي لكي تركب الآية نخل فقد تشوية كيف تصوف الشقاء ولا كي تصوف حياتك ولا كي تصوف يسوله لكي والله duk kace ka zamu ta kafar mu ba za mu ce maka abinda mutane da mu san kace maka ba idan anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun abinda za mu ce maka idan anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun za mu ce ka je ka yake kai da ubangijin ka ba muna nan yake abinda mutane da mu san kace a'a ka je ka yake tare da ubangijin ka da mu da kai muna yaki mu masu yaki ne a tare da shi ba maza kawai ba har da mata sun bayyana kauna da so ga manzo Allah a yakoka da sauran wurare kamar lokacin yanki a lokacin da shi kai ya jebo da wata kalma a rundunar mashirkin da kutila muhammad an kashe muhammad wannan magana kararrafo ta iso wato ainihin ɓangaren musulmi musulmi suka fara kutila rasulun har aka fara yadda da wannan magana har mukarrabin masu ala sun fara yadda da wannan magana ga gawakin shuhada ba kadai makwance wata mata ta zuro da gudu tana neman ina za ta ga manzon Allah tana haka sai ta da gawa ko da ta duba ɗanta ne da suke ta sai Allahu akbar बताएंगे ina zane kuna ɗaga murya cikin masallacin manzo Allah kusa da kabarinsa abu na nabi ko manzo Allah baya duniya a ce kana ɗaga murya a gaban saboda tsananin kaunar da sahabbai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kai ma cewa suna gudun su rashin guda a mafarki kai suna gudun su ga mai kama da shi a kullum sai da kawo mu sayyidina mu'awiya ibn abi sufyan labarin wani mutum ga wani mutum mai tsananin kama da manzo Allah a gare ka ya ta da ayari na musamman ya kashe ma kuɗin kuɗi lalle a ce a tabbata an zo masa da wannan mutumin ya kashe aka zo da kabis aka gaya mu awai za su iso bayan fito fada ya ce abu ne fili ya yi da kaɗi ya yi mar'a ya ce ado yau zai haɗu da mai kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi ya masa yana so ya gama kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah mu kama ta kaunar da muke manzo Allah zakatan mu da kaunar da wannan bayan Allah suke masa suna aikuwa mu kwatanta kanmu da wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa daga cikin da kowa soyayya gare ni akwai wasu mutane da za su bayyana ba su taɓa gani na ba amma ɗayansu yana gole ya samu gani na sau ɗaya ya fashi wannan ganin da iyalansu cuce Wani ne a cikin mai ke wannan matsayi tsakani da Allah da iyalanka da duk abin da ka mallaka ka da ka fashe shi ka bada shi fansa saboda ka gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam su daya muna ta muna kan manzon Allah amma so nawa ne muke karanta rayuwarsa so nawa ne muke damuwa da iliminsa da sunnarsa da karanta wasu da yawa daga cikin mu inda za ka tambaye su matan manzo Allah ba sun sunna da yawa da za ka tambaye su ƴaƴan manzo Allah ya yi ba su san su ba ya zancen jikokinsa ba su sani da yawa yanzu ka ce ya ƙi manzo Allah ya ce kuma ba shi kawo kana son manzo Allah amma ba shi ne modelin ka akwai wani mutum da kake sha'awar ka zama irinsa ya da ɗan kullum لألا كان واساني لألا ولي كان سياساني لألا ولي التاجريني لألا يا ألا يا ألا يذنب أمن ألا يموت الجنة وكذي خاتر يوقف في جريش أيوة هذا تسمو ذاتي مثل من ظهر ke fashar ya gaji kuma duk abin da kake tsananin sha'awa wata rana sai Allah gwada maka shi idan kuna son sanin gaskiya wannan ku tambayi samari ku kira duk wani saurayi da yake karatu yana neman aure ku tattalinsa da Allah so da ya mafarkin budurwarsa wani ya zo gudu wani malami ya ce kafar zama da ina son yi mafarkin manzon Allah sai malami ya ce babu ku akwai da za a yi gobe zan baka yadda da za ka yi amma sai ka je ka ci wake da daddare ka ta ba ka ne ka wace aka waye gari ya zo gama kama da wazai kuna da kyau ne mafarki ya ce ka fara da son ruwa a zuciyarka inda ka fara da son manzo Allah za ka gani mutumin da yake son manzo Allah shi ne wanda yake yawan ce ya gogare shi idan malami ne a yana karantar da maganarsa idan limami ne a yana yawan hudu ba a sa rayuwarsa idan mai gida ne yana yawan gwada ma iyalinsa manzon Allah da matsayinsa mutumin da yake son manzo Allah shine wanda yake yawaita salati gare shi shine wanda yake yawaita ambaton sa shine wanda in yi ta ambace ke ji kewa da bai ke zuwa gare shi sai kuma manzo Allah shine mai karantar da sunnar sa mai karantar da tarajojin sa mai gwada ma mutane da'a ga manzo Allah mai hana mutane su shige gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai san manzo Allah shine wanda manzo Allah shine maulidin sa mai san manzo Allah shine wanda in aka in manzo Allah ya yi hukunci ba shi da jayayya sai kafa jayayya ta kansa zai kafa jayayya ya yi hujja da kungiyarsa zai kafa jayayya ya yi hujja da mazhabarsa zai kafa jayayya ya yi hujja da fati din sa ko mai gidansa sai san manzo Allah shine wanda a kullum yake kariyar sunnar manzo Allah shine wanda kullum yake karatun sunnar manzo Allah shine wanda kullum yake aiwatar da sunnar manzo Allah shine wanda ke dajin kaka mai san manzo Allah shine wanda ke son masoyin manzo Allah haka mai son manzo Allah shine mai son iyalan gidan manzo Allah mai son almajiran manzo Allah bai sun manzo Allah ba shi ne wanda ya raba da yanzu ba bai sun manzo Allah shi ne da ke barranta daga duk wani abu sabo da aka zo da shi cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji sosai kwarai da gaske tsakanin shekarun jiya da jiya a tafiyar da na yi zuwa daura da birnin Kano da birnin Kaduna zuwa dawowa inda ganin ganin al'ummomi masu jirgin yawa bisa hanya tare da bakakin kaya an kankara musu wata mummunar aƙida an tsora musu wani bala'i da wani aiki da kakka ki da tafiya zuwa makocin arba'in da bakin cikin kisan hussein a zariya wata yau ke aiwatar ba matsayin manzon Allah ba ne wanda zai ɗauke musulmi daga sanin daga son manzon Allah ya bai da su sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a daka nakiya aikin da ya ce zuwa ga masallaci guda uku masallacin Allah masallacin manzo Allah da masallacin annabawa shi ne mai tufa idan ka samu wannan nisanta daga karantar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka ya kai ahlus sunna ya kai mabiyin manzon Allah ya kai wanda ya shayar koshi ya kafin manzon Allah ka gode ma Allah da ni san da kai daga irin wannan miyagun kilo sai ni san da kai daga irin wannan miyagun shugabanni masu sakar da mutane wanda sai an je alkiyama abin da Allah ya faɗa a alkurani ta bata gare su wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun idan abin da ba su taɓa tsammani ba ba su taɓa tunani ba game da ubangiji zai shi ne bayyana gare su ya Allah kai mana gafara ya Allah kai mana rahama ya Allah ka samu cikin masoyan manzonka ya Allah ka tare mu cikin cutarsa يا الله هذا السلام في تنصر ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادة المؤمنين واحم يا رب حوزة الدين اللهم إنا نعوذ بك من شر اليهود والنصارى والرافضة اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونقرأ بك في نحورهم اللهم آمنا في دوننا وأوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم